to jama'a a takaice ka sakon da ke so in sake sako da na musamman zuwa ga mutanen zamfara da mutanen sokoto da mutanen katsina ina jiwaye nan jihohi su suka fi kowane jiha a yankin arewa maso mai yake cewa ne maso yamma suna daga cikin garuruwa da suka fi kowa shiga jarabawa yanzu ga maganan gaskiya dole mu gaya ma juna gaskiya kuma malamai su ji tsoron Allah ina ji matsalar da ke faruwa a yankuna na zafarafa abin yana yin muni sosai da na saurari bidiyon wani malami da yake bayani na minti goma sha shida da ya wasu jawabai da yadda yake samun korofan abin da ke faru. babban abin da ya fi muni yanzu a jihar zamfara shine keta haddin mutuncin mata shine abin da ya fi muni yanzu a jihar zamfara wannan kisan rayuka wanda an jima ana yi amma yanzu abin da ya fi damun yankin ke ta haddin mata wanda wai da sunan ana da ƙungiya mai suna human rights human rights ga inda ya kamata humara ta yi ca duniya ta san ana wani abu amma da yake musulmai ne babu magana humara ta nan wajen yanzu abin da 'yan bindiga ke yi za su zo cikin gari idan sun zo gari banda kwashe dukiyar mutane da za su yi da tarkata mutane da za su yi su daji da su to za su bi kowane gida su ringa bi ɗaya bayan ɗaya suna yi ma mata ne wani yana daga cikin abu mafi muni da yake faruwa a wannan yanki yanzu wanda shugabanni suna ji kuma suna gani matsalan nan in ta faru kanmu da malaman da sarakunan in ta faru a lokacin da ya faru ne muke magana bayan ya wuce da kwana biyu sai a daina magana sai kuma in ya sake faruwa to yanzu ma tun ana magana yanzu ma an sa baki an yi shiru an zura masarautar Allah ido kusan yanzu zai iya zama cewa waɗanda suke da ƙarfin iko a wajen za a ce 'yan bindiga sun yi daga sun mamaye wajen da sunan kuma akwai gwamnati yanzu ko kasan cewa a jihar katsina akwai maganganun da yake zuwa cewa 'yan bindiga yanzu har suna ɗaukan matasa aiki tunda gwamnati ba ta dauke su aiki ba su za su dauke su aiki to yanzu abin da ke faruwa da talakawan jihar zamfara da malamanta malamansu da masu addinin cikinsu su ne masu hankalin da ya kamata su gano mai ya kamata a yi duk wanda za ka kai kukanka wajen shi yanzu a banza ne saboda an dade ana kaiwa ba abin da kuma aka yi duk wanda zaka ce ka maka ɗauki taimake ka a banza ne ihun ka banza shirun banza a kasan nan yanzu ku dauka cewa halin da suke ciki yanzu a zamfara ko in ce yan zamfara su dauka cewa halin da suke ciki bai da bambanci da mutumin da ya samu kanshi a tsakiyar dokar daji ba gida gaba ba gida baya kaga yanzu ihun shi banza shirin shi banza wa zai kira a daidai wannan lokacin Allah zai kira to su ɗauka irin wannan halin ya yi kama da wannan halin saboda yanzu ba wanda ke jin kukan mutanen nan ba wanda ke iya zuwa ya kare mutanen nan ya kare mutuncinsu babban abin da ya fi bakanta shi ne keta haddin mata to shawara zuwa ga talakawa na yankunan zamfara duk abin da kake gani ya fi karfin wani bai fi karfin allah ba ko kaɗan bai fi ƙarfin Allah ba kuma Allah ya ga dama dare ɗaya ya kawo ƙarshen wannan lamuran amma shawarar muke fawa na farko muna ba da shawara zuwa ga masu yankunan da wannan abin ya addabe su da inda ya shafa da inda ake sa zai iya zuwa ya shafe su su dagi da alkunuti wannan alkunutu su rika yin shi a lokutan sallah domin ya tabbata cikin hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin da sahabbansa za su hijira akwai 'yan daba daga cikin 'yan daban mushirkai da suka dinga kame sahabban manzan Allah suna kullewa kwatankwacin garkuwa da su kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga miƙewa a sallah yana Allahumma anjil walid bin walid wa salama bin hisham wa ayyash bin abi rabi'a yana wannan addu'an yana Allah ka tsiratar da walid yana daga cikin wanda aka kama da salama da ayyash da sauran musulmai annabi yana ta wannan addu'a yana kuma tura balbalan bala'i ta addu'o'i kan waɗanda suka kama su sannan a hadisatu ta wato ainihin bi’iri ma'una annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi addu'o'i tsawon wata ɗaya akan makiya Allah musulmai saba'in kai aka kashe a wannan lokaci musulmai saba'in kai aka kashe amma annabi sai da wata ɗaya yana addu'a ga wanda suka kashe su yana aika musu ma baman addu'o'i har aka ce wani lokaci annabi yakan yi azahar la'asar magarba isha yana wannan addu'o'in bayan ya yi dago daga surukuwe a asuba ma yayi aka ce sai da ya dau tsawon wata daya mutanen da aka kashe a zamfara saba'in ne yanzu ko kwanan na an kama wanda ya kisa wanda a daga cikin shugabanni 'yan bindiga ana kwatanta cewa ya kashe mutane sun fi dubu daya shi kadai wana ce mishi ko turje menene eh? bille turji ana cewa ya kashe mutane sun fi dubu kun zauna kuna ta cewa gwamnati ta zo ku gaya ma wanda ya gwamnatin shi ne Allah malamansu da ustazansu ku ci gaba da yin alkunuti a masallataiya sannan ku haɗa kai ya kuya kuyan gari duk wanda yake haifar da fasadi a gari ku yi maganin shi ta halaka ne Allah zai kawo muku ɗauki domin saban Allah in ana yi ko ana addu'a Allah ba zai saurare ku ba amma idan aka hana barna ya kuya ku ne za ku yi hana kowa ya ji tsoron Allah wannan matakin ta addu'a idan kun yi kun kira ubangiji annabi ya yi wata ɗaya yana yi ku malaman zamfara kuɗa wata sama da wata kuna yi ku ga yadda allah zai da mutanen nan A malamar ya zauna kawai kowa sai dai in ya faru a ce inna lillahi kun zama kamar dabbobi kasan dabba ne idan ka zo ka ɗauka jera su ko da ba ka ɗaure su ba kaman kazan agric in ka ɗauko ɗaya ka yanka a gabanta za ta ci gaba da tsatsagan dawanta ba abin da ya sha kanta har ka zo eh, ka kama ta ita ma ka yanka ba wanda zai gudu a cikinsu sai ka yanka duka to haka muka zama yau haka za a ana bi ana kashe a ji wannan koyi a tare su kuma abin da za a yi kuma a sake zuwa haka ake tabi kun zama kamar kajin agiri ba wani abin da za ku yi ka tabakawa addini bai yarda da ka zauna a zo a kashe ka ba domin annabi ya faɗa cewa duk wanda ya tashi ya kare ransa a kashe shi ya yi shahada wanda kuma ya zo na a kashe shi ba siddan ha kawai mika wuya a kashe shi ba ya yi hasara cewa aka ka tashi ka kare kanka kar ka yadda wani ya zo ya daba ma wuka a wuya ko kuma ya sa bindiga ya harbe ka kafin ya zo kai shi ko da ya kashe ka dama ka yunkura wannan sai ya zama shahada gare ka amma ku zauna kai ku zauna ku ku rike hannu kuna jira gwamnati ta so ina ruwan su so harkan bikin su suka sa a gaba yanzu ba abin da ke damun su ba 2023 ba kama Allah ya muna gaya muku ga addu'a annabi ya ce ku rika yi duk sallah ku riya alkunuti a yi alkunuti duk masallatai yan jihar zamfar su tashi su kaba alkunuti za ku ga yadda Allah zai da wayannan mutanen su kansu gwamnatin sai sun ji kunya amma kuna jira ne wai su ne za su kama ku doki abadan har sai an karar da ku ba za ku ba su kama ku doki ba to wa wannan shine sako na dangane da abin da yake faruwa na cin mutunci da ake yi su kuma wayanda Allah ya ba su jagoranci suka tsaya suka rike hannunsu to ku shirya abin da za ku faɗa ma Allah ranar kiyama ga duk wacce aka mafi wanda aka kwashe dukiyarsa da wanda aka kashe kowa ai kamar yadda wannan ɗin ya ce an kai ya kashe mutane dubu ɗaya ai Allah zai tambaye shi akan mutane dubu ɗaya da ya kashe shi kuma gwamnan da ya bari aka kashe mutane dubu ɗaya Allah sai ya tambaye shi ya aka yi ka bari aka kashe mutane dubu ɗaya ai yanzu hisabin ba akan ɗan ta'addan ba ne kadai hisabin yana kan gwamna yana kan shugaban tsaro yana kan shugaban kasa yana kan kowa kowaye yana kan ministoci duk wanda yake da hannu wajen ganin ya kamata a kawo zaman lafiya a najeriya ya rike hannunsa to zai zo ya amsa tambayan allah subhanahu wa ta'ala ranar alkiyama kan ya aka yi ranar kan mutanen nan suka salwanta shine abin da zai faru amma mu dai mun gaya muku ba abin da muke iya sai dai mu faɗa an kashe mutane saba'in annabi a wata ɗaya yana yana addu'a yana kunuti kuko shekara shida ana kashe ku ga wani ma yana tute ya kashe mutane dubu ɗaya kuna nan kuna zaune ba kwa roƙon Allah ya za a yi ka zauna ba ka roƙon Allah Allah ya kama ka mafita ba da roƙon Allah bane ake samun sauki wannan roƙon Allah ba a denawa yi ake yi Allah ya ba mu mafita ga Kur'ani ga sunna kuma sannan mu rasa yadda zamu Allah ya ce idan mun samu matsala mu koma zuwa gare shi muna da Qur'ani sannan mu rasa mafita ga mafita nan cikin alkur'ani ga mafita nan cikin hadisan manzo Allah ga mafita cikin af'al ayyuka na manzo Allah gashi an ga yayi aikace an kashe mutane saba'in ya dau wata ɗaya yana addu'a yana jefa musu bama baman addu'o'i kuma ku dage ku yi ku gani wallahi sai sun rena kansu Allah ya kawo musu mafita ya kuma tsare duk rayukan musulmi ya kuma tsare mutuncin matan musulmi ya kuma amintar da su duk da aka kama suke hannu ya Allah ka kubatar mana da su wayannan mutane in ma shirya ne Allah ka shirye su in ba ma ba bane ya Allah kai ka san adadin azabar da kake da shi da hanyoyin da kake azabtar da bayi da kake kama bayi ya Allah ka kama su ta inda ba sa tsammani subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب الى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته